Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a goma ga watan safar, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ci gaba da babi littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya littafin da ke bayani akan fassarar mafarki a inda in ba manta ba mun fara shiga cikin hadisin samuratu ɗan jundab a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mafarki kuma ya tsaya ya fassara mafarkin al'amarin fassarar mafarki kamar yadda shi ɗan fodiyo ya ambata cikin ihya'us sunna cewa sunna ta amince ta yadda ta ba da dama a kan duk lokacin da mutum ya mafarki ya samu gwani ƙwararre fitacce wanda ya tabbata wajen iya fassarar mafarki ya fassara mashi to malamai sun yi bayanin siffofi na wanda zai zauna aikin fassarar mafarki daga ciki suka ce sai mutumin da yake ahalus sunna ne mai kyakkyawar aƙida wanda babu alaman bid'a ko shirka fasikanci ko son zuciya tattare da shi sannan ya kasance ya ƙware ma ilimin hadisi ya ƙware ma ilimin aƙida sannan kuma lalle ya zama yana da ilmin nafs kuma waɗanda zai mafassarar mafarkin to ya zama ya zauna tare da su ya san ɗabi'unsu ya san da sauran wasu bayanai dai da yawa wanda malamai suka yi wanda yake da alaƙa da al'amarin da ya shafi fassarar mafarki ko kuma ɗabi'a da gudanar da rayuwa irin na ɗan adam to kafin kai tsaye mu shiga mu nausa cikin wannan hadisi mai tsayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fassara wani mafarki da ya yi zan so mu fahimci cewa alkur'ani ya yi magana kan fassarar mafarki in ga karanta sotu yusuf al'amari ya faru da annabi yusuf da yawa wanda kuma ya fassarar mafarki a haka kowa da ya san irin matsalan da annabi yusuf ya fara haduwa da shi a karan farko kafin aje ko'ina wanda mahaifin shi ya ja mai kunni kan cewa wannan abin da ka ga to kai taka tsantsan da shi ana zaune kwatsam annabi yusuf ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ya ce ya ga taurari sha ɗaya wa shamsa wal kamara kuma ya ga rana da wata ra'aituhum li sajidin gaba ɗaya sun zo sun kwanta sun gaishe ni wannan duk wanda ya kalli abin psychologically zai ga kai anya watanni a taurari sha ɗaya ‘yan uwan shi sha ɗaya ne kun gano wannan kuma uwa da uba suna raye kaga tun a mafarkin annabi yusuf ya tabbatar da muji ko namiji na gaba da mace domin uban ne rana ita ko matan wata ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ka kalli kowanne daga ciki aikin shi daban wannan yana aiki da yini wannan yana aiki cikin dare ya kamata ku mata ku fahimci wannan inna sa'ayakum la shatta mahaifin da ya ji wannan saboda annabin Allah ne kuma ya iya fassarar mafarki sai ce ya bunai ya kai ɗana la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wannan mabarki naka kar ka sake ka labarta shi ga yan uwanka fayakidu laka kaida sai su yi kaidi kakka zaci ciwe wani dan uwanka ne ba zai iya maka makirci ba dan uwanka da kake cewa dangin ka, shi zai koma ya shirya maka gadan zaren da zaka fada ya koma yana dariya wannan yan uwa ne ƴaƴan annabin Allah ne amma mahaifin ke cewa alherin da kai zai zo maka ka saka ya shi in ba ka wafa ya kido laka kaida sai sai ma kaidi wanda zai wahala ka ƙetare inna shaitana lil insani aduwwun mubin kaga shaidan dangane da ci gaban dan adam to yana da matsanancin kiyayya kun gano wannan da kyau zai bullo maka ta inda baka sa tsammani ba ta inda baka zata ba sai ɗan sai ya bullo maka sai Allah ya ce wa tabi ka rabbuka wa yu'allimuka min ta'awilil ahadis ce ka natsu Allah madaukin sarki zai ma fice ya zaɓe ka ya sanar da kai iya fassaran mafarki wa yutimmu ni'matahu alayka sannan Allah zai cika ni'iman shi ne a kanka ma'ana a cikin familin duka kai kaɗai Allah madaukin sarki zai zaba dan ka san annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan al'amari a gidan shi sai allah ya ce layi nalo ahadiyar zalimin duk wanda ya zalunci ko da magabatan sun zama na kwarai shi ba zai samu alkawarin allah ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba lallai ne in gidanku ya zama akwai wani alheri wai kowa ya samu wannan alherin ba duk wanda ya kauce ma ka'ida sai Allah ya kauce ba shi waje ga 'ya'yan annabi su goma sha biyu ɗaya Allah ya zaɓa a ciki shi ne ce Allah maɗaukin sarki zai aiki a kanka sannan kuma zai cika ni'iman shi wa ala ali ko kama a tammaha ala abuwai kamin qablu ibrahim wa ishaq kama yadda Allah maɗaukin sarki haka tun kafin akan annabi ibrahim da annabi ishaq inna rabbaka alimun hakim kun gano wannan da kyau ku to yaro ana nan ana nan kawai sai ya gaya ma yan uwan abin da aka guda kuma shi ya faru kuna fahimtar wannan da kyau ko suka shirya makirci makirci ya kai dai har yau an waye gari wada khala ma'ahu sijina fatayan annabi yusuf gashi can a gidan yari da shi da wasu matasa guda biyu an zauna sun tsaya sun lura da shi shi ma ya tsaya ya lura da su ƙala a haduhuma rannan ana zaune sai ɗaya daga cikinsu ya ce inni a rani a asiru hamra ya ce ni ko kaga mafarki na yi naga ina matso giya ina kai sarki yana sha kun gano wannan da kyau ku hmm, yana matso giya yana kai ma yallaɓai yana sha ashe ba yau suka fara ba wa qalal akharu shi kuma ɗayan sai ya ce inni a rani ya ce ka ganin nan ni ko mafarki ne ahmilu fawqa ra'asi khubzan naga ina ta dauko waina ina kai Masarki yana ci amma ta tayru minhu in na ɗauko wainan daga inda zan kai tsuntsaye sai su biyo sai su ta tsatsakan wannan waina suna cinta a haka nabbi'ina bi awilihi ala ta malam yi mana fassarar wannan mafarki inna naraka minal muhsinin muna ganin cewa lallai kai din nan mutumin kirki ne qala la ya'tikuma ta'amun la ya'tikuma ta'amun to annabi yusuf gashi an ce shi mutumin kirki ne amma kuma me kawo shi gidan yari wasu ne suke da matsala da shi su a wajen waɗanda suka kawo shi gidan yari ba mutumin kirki ba ne a bisa lissafinsu in mutumin kirki ne ba su kawo shi gidan yari ba shi sa kakkace wai sai ka gamsar da kowa Allah ya gamsar da kowa sai dai Allah kai dai yi abin da za ka iya yi kawai kuma ka san Allah ba wanda zai iya bata ka ko ya ɓata maka suna sai an kai ne kai abin da sunanka zai baci in duk garin nan za zage ka bar su sai ta yi kai dai ka zama mutumin kirki za su gaji su bari kuma su ce kai mutumin kirki ne kun gano wannan da kyau za su gaji su bari amma in har ka bude kofa na yi ka yi to shi kenan wanda ya fi iya sharri sai ya zama shine a sahun gaba Allah ya kiyaye to annabi yusuf ya ce ai ba wani abinci ma da zai zo maku turzaqanihi wanda za a kawo wanda za ku ci na safe ne na rana ne da na dare illa ba'atukuma bi ta'wilihi zan muku bayanin komi da ya shafe shi ko me kuke so kenan tun a wannan lokaci an fara ma annabi yusuf wahayi yace qabla an kuma zalikuma mimma allamani rabbi yace kun ga ilimin wannan to yana daga cikin ɓangaren abin da Allah ya sanar da ni irin wannan Allah ya sanar da annabi Isa alaihi salam wanda yana ba banu Isra'ila labarin abin da suka ci da abin da suka aje a gida wani ɓangare ne na mu'ujiza kaga amma annabi Yusuf irin shi ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ya ce ni na yi watsi da hanya da addini da ta farkin mutanen nan da ba su imani da Allah ba wahum bil akhirati hum kafirun waɗanda suka bijire malahira to kun ga annabi yusuf kafin ya fassara mafarki sai da ya shimfiɗan aƙida ya bayani dalla-dalla aka fahimci haƙƙin Allah tukuna at-tauhid awwalan ya du'atul islam wata ba'atu millata aba'i ya ce ni kuma ina bin addinin iyayena ne ibrahima wa ishaqa wa yaqub kaga in suna ma da labarin waɗancan annabawa to su san cewa shi fa yana da tsatso da su kuma ana alfahari da gida ne in ya zama gidan na annabta ne kun fahimci wannan da kyau ko duk gidan da ba a saukar da annabta a cikin shi ba kai kai alfahari da kanka kai mutumin kirki ne innal fata man ƙala ha anaza laisal fata man ƙala kana abi matashi ya zama sauna sakarai mai tunƙaho da gidansu yi alfahari da aikinka na ƙwarai in na kirki ne jama'a sai su ce e na ƙwarai ne amma in gidan annabta ne to Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da bin wannan sayyida fatimatu zahara akwai lokacin da kawai ali ya shigo ya same ta ta caba ado a zaman mini ce ke wasa ki wannan abu ta ce a mara ni abi mun gano wannan da kyau ko saboda abin nata rasulullahi ne ma kana lana an nushirka billahi min shay'in yace yo ai mu bai ma kamaci gidanmu yin sharka ba zalika min fadlillahi alaina wannan falalar Allah ne a kanmu wa nas kuma falala ne da Allah ya ma mutane ga duk wanda ya bi wannan falalan walakin na aktharan nasi la yashkurun sai dai da yawan mutane Allah maɗaukin sarki na masu baiwa ta dalilin wasu amma maimakon su gode ma Allah ba sa yi ya sayi bai sijin ya ce ya ku abokan zaman jarun ɗina mun gano wannan da kyau ko abokaina na zaman gidan yari a arbabun mutafarriquna yanzu abun bauta daban-daban khairun wannan ne mafi alkhairi amillahul wahidul kahar ko ko bin Allah shi kaɗai marin jayi da ya fi kowa ma ta abudu na min dunihi a'a wannan abun da kuke bauta ma ba fa wani abu bane illa asma'an sunayen wasu mutane ne kawai sammaitumuha antum wa aba'ukum wanda ku da iyayenku kuka raɗa ma ashe sukan abin da iyaye da kakanni suke annabawa ma na yi kenan mutum ya cewa ana zagin mana iyaye da kakanni sa annabi yusuf ne suka fara kun gano wannan da ke ko antum wa aba'ukum baka ji abin da annabi ibrahim ya ce ba ma hazihi tamathilu lati antum wa aba'ukum wannan wasu irin gumaka ne wanda ku da iyayenku kuka na ce ma bauta ma mun gano wannan da kyau amma hadhi tamasilul lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum kun ji inda nake nema laqad kuntum antum in ba ku gane ba laqad kuntum ku antum waɗannan wa aba'ukum da ubanninku mun gano wannan da kyau ko ba wata zai ce an ga mana iyaye an zage su bana kuna gano wannan da kyau ko uban naka ba mushiriki ba ne don an zagi mushiriki laifi aka yi kawai kiri-kiri ka sa kan ga cikin bala'i an yi wa'azi an ce kaza shirka ne sai ga mutum ya yi tsalle ce iyayen to ubanka mashiriki ne an zagi mushrikai ne ubanka mashiriki ne da mai wa'azi da ya ce kaza shirka ne da kai da ka ce ubanka aka zaga wane ne ya shirkantar da uban wani shi da kanshi ba an yi maganan mushrikai ina ruwanka sai kai shiru mai ka za aljihu baya jimirin as wa ya ce ubanka cewa aka duk wanda ya mutu yana shirka ga sai ka ce ubanka kenan kaga shi dai mai wa'azi ya ja baki fassara wa yayi to annabi yusuf abin da ya ce ya sahibai sijin ya ku abokan gidana abokan zaman gidan yari mata abuduna min dunihi illa asma sunaye ne fa sammaitumuha kuka rada masu kuka ce su waliyai ne antum wa aba'ukum ku da ubannunku ma anzalallahu biha min sultani in ka bude qur'ani ba sunansu a cikin hadisi ba sunansu cikin fiqihu ma ba sunansu ina fatan mun gano wannan da kyau ba su a ko ina ku ne kuma ka kalla fa wannan ayan ko har kiyama ta tsaya sai ta aiki duk waɗannan da aka kwaso suke tabbatar da mutane masu sunan waliyan nan ba sunansa a cikin Kur'ani ba inda aka ce a bi ba sunansa a cikin hadisin annabi ba inda annabi ya ce a bisu, ko a cikin fiƙihu tun daga arshada kun gano wannan da kyau ku ka nausa har lawali da sani ba inda aka faɗe su kaga an gama cin kasuwan musulunci ba su kawai shi kenan sai wannan ya zo a guje da naɗin shi sai ce wai ai shi ma dai shi ɗin shi ne to ina mu cin da baka cikin manzanni baka cikin annabawa shi yasa ku yi hankali wallahi tintini suke wannan ɓannan shi yasa ba sa son a fassara alkur'ani daidai a ɗauko alkur'ani a ita wasu kwane-kwane a ita wani kwane-kwane a ita wani kwane-kwane yanzu kaga ƙararan suka zo fassara wannan za su fassara wannan ayan daidai sai a ce wa guma gumaka ake magana da shehunan ku ake yi ai tun zamanin sa annabi yusuf akwai sa ai babban shehin yan bida ba dan bane shine Allah madaukin sarki yace yaki aka ce bari yaki bari kuma yace a zuba duk wanda zai ce Allah kaɗai zai bi to sai wanda Allah ya kiyaye in ba ka ba sai ya batar da shi nan za a ce manzan Allah ya ce sai a ce wai shehi ya ce kowa aiko shi uhu shi sa ba za mu bi kowa ba sai manzan Allah duk wanda zai zo mana da sako ya zo mana daga annabi kawai in kana son dai mu ansa ungo kana son kana gama faɗi mu kakkaɓe rigar mu mu ƙara gaba to ce mana wane ya ce ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa ku da iyayenku ne kawai ma an zara biya min sultan inal hukumu illa lillah kaga hukunci da zartar da tsarin abubuwa Allah kawai yake yi amara Allah ta abudu illa iya, Allah ya ba da umarnin kar abota mu kowa sai shi zalika dinul qayyim wannan shine addini ɗaya tsayayye na gaskiya walakin na aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su san haka ba kaga sai da ya shimfiɗin tauhidi tsaf kafin ya kai ga ya faɗa abin da suke bukata ya sa sayi bai sijin ya ce ya ko abokan zama na a gidan yari amma a hadu kuma ya ce ɗaya daga cikinku fayas iya rabbahu hamra zai je aikin shayar da mai gidan shi giya a gare bai ce wani ba amma da ya ce ɗaya daga cikinku kaga su su tunanin waye haka ake magana damiri ana yadda shi daji ne wa ammal akhar amma shi ko ɗayan gudan fa yuslabu wannan za a kere shi fata kula tayru min ra'asihi sai tsuntsaye zai sa cinye gawan shi ma'ana kashe shi za a yi to malaman tafsiri suka ce sai suka yi tsalle ya zaga ce dama wasa muke yo ka sa haka suke malamai shigantaka diri iskancin nan na zagin malamai tintin ana yi kai ka ɗauka gaske muke <laughs> irin wannan shigantaka irin waɗannan shi kenan annabi yusuf suna gama sai ce qudiyal amr alladhi fihi tastaftiyan fatawan da kuka bayar in ma ƙarya kuka yi har ga an gama an rubuta shi a cikin littafin kudura na fatan mun gane an gama قضي الأمر الذي فيه تستفتيان to bayan da aka yi haka ana zaune ɗayan kawai sai ga an an kama wancan an fitar da shi an ji an yanka shi Shikenan wannan kuma an ce ya fita sanda zai fita qala lillazi dhanna annahu najin sai ya ce ma wanda yake zaton zai tsira minhuma daga cikin biyan uzkurni inda rabbika in ka je ka gaya mai yallaɓai ni fa an ɗaure ni a bisa zalunci ne kun gano wannan wannan abin da ya kai kukan shi zuwa ga wajen wani wanda ya sa Allah ya cire hannun shi Allah karka da wani zai iya maka wani abu wannan fa in ce muku kowaye kawai ka dogara ga Allah fa ansahu shaitanu dhikru rabbihi da ya koma kawai ya shiga cikin fada ai kawai sai ya manta ma ya ba da labarin ga wanda ya taras a waje kaza kawai shaɗin ya mantar da shi falabisa fi sijini da asinin annabi yusuf sai da ya zauna kusan shekara tara a gidan yari ina fata mun gano wannan da kyau shekara tara ba cas ba as ba tashi ɗauko labarin annabi yusuf ran nan sarki ya kwanta bacci sai ya mafarkin da ya ɗaga mai hankali ya rasa yadda zai to shi kuma wannan cin da mai aikin kawo ma sarki abinci ne boye boyen yallaɓai ne to so da dama bai nisa da sarki ya riga ya zama amintaccen shi bayan da za a fi amintaccen ka wata rana baka daka mai hannu ba fa domin amintaccen shi ne kai su gidan yara ai kar ka ɗauka wada an cewa kai amintacce ne wai kawai shi kenan kullum sai kai yin abu ana kyale ka ba zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau wata rana za ka yi za ka ji a jikinka domin ga amintacce a kai shi gidan yara a kulle shi wajen da wani an ce shi na gari ne an ja shi a jika wai sai ta tsiya ta kuwa a rabu da shi ba a haka ai ai ko ɗanka ne wata kana lele lele lele wata na kake kaucewa ka ɗauko doruna ka ɗan tsutsula mashi kun gano wannan da kyau ko yo matanka ana jin daɗin rayuwa ana kaza ba haka ke zare mata ido ba ana yi ko ba yi to Allah ya sa mu dace ana nan yallaɓe ya zo fada hankalin shi a tashe wa maliku yallaɓe ya ce inni ara saba a bakaratin simanin ya ce kai na ga wasu shirga-shirgan shanu guda bakwai ya akulu hunna saba'un ijafun sai na ga ga wasu shanun guda bakwai suna cin waɗannan masu ƙiban wa saba'a sumbulatin kuma na ga wasu zangarniya guda bakwai hudurin korra fatau wa ukhra ya bisat sai kuma na ga wasu guda bakwai ga sunan sun bushe ƙayau kun gano wannan zangarniya na dawa ko zangarniya na me gero gero ma zangarniya ke cewa zangarniya ko to na dawa kuma fa foge kenan yawa da yaran ku foge kenan ina faɗi mu kuma da yaran mu duka zangarniya ne kun gano wannan yan yaran zamfara kabilan zamfara a kasa washi ba washi washi ba yare ba ne na katsina eh, eh, eh, yan yaren nan na katsina kenan kabilan katsinawa kasa wannan washi rama ya ku ga gane su yan yare wo kowa wai shi ba ka san ba shi ba ba kabila bane har ya sa ma sauran yarurruka sai mu ce ka san mu yare ne to shi ba <laughs> ina ba ta mun gane shi ne shi ma dan yare dan yaren mu ne kabila ne ba shi kabila ne dan yare ne shi ma yaren Hausawa <laughs> mun gane wannan da kyau sai ka je garin mutum ko sai ba haushe je banga banga wai shi a dole shi ba yare bane shi shi ne asali yadda ka san daba adamu ba haushe ne <laughs> ka sa abin da ya sa haka yawa ne ba haushe yana da yawa ne shi ya sa yake wannan abu Allah maɗauke sarki ya sa mu dace to shanu guda bakwai manya-manya huka-huka kamata ya su wa. ramammu amma kuma ramammu na cinye masu ƙiba wannan abin da hankali ne kuna fahimtar wannan da kyau ku sannan ga zangarniya ga su nan gunun ban sha'awa guda bakwai kuma sai aka nuna mai gawa zangarniya busa su busassu su? a'a wannan abin ya tada hankalin shi to kaga al'amarin Allah mafarki yanda ya ga daman nuna haka yake nuna da ya zo sai taro waɗannan ulama ubani isra'ila sai ce ya ayyuhal mala'u su ibuna rahawaihi ya ce ya ku waɗannan ulama'u aftuni fi ru'uyaya ku yi man bayani dalla-dalla na mafarki na, kun gane? In kuntum lirruƙuya ta aburun, in kun iya fassara mafarki, to ga mafarki yau an yi, aiki ya samu kenan. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Dama kawai cin zakka da kyauta suke ba aiki, to yau aiki ya samu. Ƙalu sai suka ce a su a halami, wannan ne mafarki ne. awa nawa bane wannan wa ma na hana bi a ahlami bi alimin irin wannan hayaniya ai mu ba mu bata lokaci wajen fassara shi kaji bazbaza bazani ba ba gano wannan da kyau ko suna faɗin haka qala allazina huma wancan da ya tsira daga cikin waɗancan na bayan abokan annabi Yusuf a gidan bursuna wadda kara ba'a da ummatin sai tunani bayan tsawon lokaci ku gano wannan da kyau ku kaga ummatin a nan lokaci burhatun minas zaman burhatun minas zaman tsawon lokaci inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah annabi ibrahim ya kasance jagora qa'id kaga umma sai zama mai qa'id jagora inna hazihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umman taku kuma shi kuma jama'atun minan nas kaga kalman umma umma umma amma kuma ga bambanci abin da suke ɗauka haka kalman dal dal dal ga abin da yake ɗauka haka ma kufur bun gano wannan da ke ku haka ma kalman kufur shi yasa wasu ba su fahimci addini ba da ilimi da loga ina fatan mun gano wannan da kyau to za a masa bayanin me kalman kufur yake nufi sai su fahimci inda karatu yake amma sai an zo wajen kuna gano wannan da kyau ku in mutum karatun shi ɗan kaɗan ne bai san komi ba sai sa kanshi a cikin matsalan da zai zame mai cikin tarihin shi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗauki sarki ya sa mu dace to shi ne sai yake cewa waddakara ba da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi yace a ni zan ba ku labarin fassarar mafarkin nan amma dai fa arsilun ku aike ni kaga bai ni kenan duk abin da zaka yi jara'a saka in ka je da gudu kai da ka zo sai aka ce wa saka mun gano da da kyau ko jara'a aike ka jara'a saka yace fa arsilun yalla bai aike ni za a ji bayani da aka aike sai tafi ce yusuf ayyuha siddiq yusuf mai gaskiyan nan kaga ikon Allah an kai shi gidan yari dan ana tuhuman gaskiyan shi ko yau kuma ya zama mai ayyuha siddiq shi yasa an kawo kura din masu zagin ka da bata ka ba su sai ta yi si iyakan iyawansu randa alherin ka yi kuro ya taso ko daga lokacin za su rena kansu ina gaya maka daga lokacin za su rena kansu don dole Allah su yi haka yau ga shi ya shekara tara ana cin mutuncin shi shi sa duk wanda ya ɗauko wani abu yana yi ko auna mai shekara tara mun gano wannan da kyau shi ne awon da lokacin da aka yi rikici tsakanin rumawa da farasawa, abubakar suka yarjejeniya da wa abubakar dawa mun karanta da ku a cikin sotun rome da suka zauna cewa idan har rumawa ba su fara sawa da yaƙi ba zai ba da raƙuma kaza annabi ce je ka ƙara yawan adadi ka ƙara kuma yawan raƙuma kun gano wannan shekara tara zuwa goma domin ya ce rum an ci rumawa da yaƙi sai arnan makka sai suka yi tsalle suka ji daɗi eh mun ci nasara mu ma za mu ci nasara a kanku saboda su rumawa masu addini ne su kuma farisawa masu bautan gunki ne ku gano wannan da kyau ku to kawai sai aka yi fada sai zama guli batun rum kisra sai ci kaisar da yaƙi to a siyasan duniya a wancan lokaci annabi da sahabbai suna goyon bayan kaisar ne saboda shi ne yake bin littafin sama ba wadan yana kan gaskiya ba su kuma mushirkan makka suna goyon bayan kisara saboda shi ke tsafi da boton gunki irin nasu kun gano wannan shi ne sai Allah ce fi bir isinin za a komo a yi nasara a kan farisawa a cikin shekarun da ba su kai goma ba lillahi al'amuru min qablu wa min ba'adu ai al'amarin da da yanzu duk a hannun Allah yake wa yawma idin a cikin waɗannan kwanukan me ya farahul mu'minun su mumine mabiya manzan Allah za su yi farin ciki bi nasrillah saboda Allah zai ba farisawa karaya rumawa si nasara a ranan da za a yi nasara a kan farisawa ruwa su haye su a ranan kuma annabi zai nasara kan kafaran maka a ranan za a durmushe su a badar mun gano wannan da kyau ko Allah kenan Allah ya sa mu dace to shine sai ya ce fa arsuluni yusuf ayyuha siddiq yusuf ayyuha siddiq aftina ka ba mu fatawa fi saba'i bakaratin simanin dangane da mafarkin da aka yi aka ga shanu manya-manya guda bakwai, ya akulu hunna saba'un ijafun, ramammun shanu bakwai sun tasa suna cinyewa, wa saba'i sumbulatin da kuma zangarniya guda bakwai hudurin korra wa ukhra ya bisat ga kuma wasu zangarniya guda bakwai busassu la'alli arju ilan nas mutane na can fada ne suke jira la'allahum alamun in ji ba su labari don samu ilimi akan haka in kai ne sai ka ce a nawa mun gano wannan da kyau ko shi ko sai ya ce ƙala in ka je ka ce tazra'una sab'a sinin ai noma mai kyau shekara bakwai da aban ajere ana tara abinci fama hasattum duk abin da kuka girbe fazaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangar ne kar a sussuke illa qalilan mimma ta'kulun sai dan kadan din da za ku ci shi yasa ake rumbu an zo da dami dami sai a tara in yana cikin dami kwari baya cin shi mun gano wannan da kyau ko ashe a cikin Qur'ani ne aka samo yanda ake mai adana abinci ku bar shi ɗan kaɗan din da za a ci sai a ɗibo sai a sissike sai a amfani da shi shi yasa idan ka zo da abinka yana cikin katan kakka ɓare shi duka wanda za ka ci kaɗai za ka ɗauko wannan kuma sai mun zo kitabul at'ima za ka ji wasu bayanan kuma sun maye a timin da zalika saba'un shidadun bayan nan za a yi shekara bakwai na yunwa ya akulna ma kaddamtum lahunna wanda duk abin da kuka ɓoye ko in ba ku sa ba sai kun cinye shi duk zai ƙare illa qalilan mimma tuhsinun dan kadan din da kuka boye ko shi zai muku amfani saura ku tattala abincin ku summa yati min ba'd zalika amun fihi ghathun nas ana nan shekaran agaji ga mutane zai zo wa fihi ya asirun lokacin ne za a shiga uku za a shiga tasku lokacin ne za a ɗibo wannan abincin da aka ɓoye gwamnati ta rika saida matalakawa dan a rayu ina fatan mun gano wannan da kyau to kaga an gaya mai kenan ko yanzu ya tafi ya je ya faɗa sarki bai gamsu ba ikon Allah kenan fa kakka ga wai cewa ka ji wani ya faɗi magana ka je ka ci kasuwa da ita a'a ka faɗi wanda ya faɗa amma ba ka ba sai gama faɗin maganan kana tunanin ka kai ka canza al'amari sai ka faɗi ba wanda ya da kai ina fatan mun gano wannan da kyau in baka kai abu ba ko Allah kakkai ujubu ka kai kanka ka ce ka kai kaga dai ya ce zai je zo da labari me yasa bai faɗi Yusuf bane a farko saboda ya san akwai takon saƙa tsakanin Yusuf da fada amma da ya zo da wannan bayanin sai ya laɓe ga kai wannan bayanin fa kusan kamar shi ne ma daidai to amma dai bai gamsu ba kai wa ya fassara maka wannan sai ya ce ai yusuf ne da ke gidan yari a yusuf har ya kai haka e eh, kalal malak tuni bihi sai sarki ci a ji a zo man da shi magana ya kare yanzu an kai ka gidan yari sai malfa ta ce a zo da kai akwai wani alƙalin da zai ce a shi ma sai a zo da shi mun gano wannan da kyau ko wallahi sai zo da shi ina ayo salami ba ko ta ce a mai da shi ba sun mai da shi wannan shine karfa karfa kenan kusan kuna cikin matsala falamma ja'ahur rasul yayin da ɗan aike na sarki ya zo ma annabi yusuf a gidan yari cewa laɓe na son ganin ka. to yanzu ana son amfanin shi kenan ko sai ce a irji ila rabbika ko ba zan zo ba ko ba zan zo ba fas'alhu ma balun niswatin lati qatta'ana aydiyahunna aje a tambaye waɗannan matan da suka yanke hannunsu shin ni na neme su ko ko sharri suka yi min sai an gane ni mai gaskiya ne sannan zan fito in ba haka ba zan fito ba in fito ina bayani ana cewa a a a a gashi gashi wai yanzu mutum sai ini ya yawo ta gari gaba ɗaya na zagin ka dare ɗaya sai zo ce to ya gane da Allah a yi haƙuri a yi shiru a zagin da ka yi fa mun ji a yi haƙuri wanda ka yi fa shi kuma ya yi ki a eh, to ai an ga a haƙuri wajen annaba ƙarya kake kai zindiki ne ai eh, na ga haƙuri wajen annabawa sai ka koma duk inda yi wannan abin ka ƙaryata kanka kuma ba cewa za ka yi ai yanzu mun fahimci juna ba wannan ma munafinci ne jama'a labarin da na ba ku ran nan kan wani ƙarya nike yi kun gane eh kun taɓa ganin maƙaryaci a'a to ga ɗaya daga yau duk abin da na ƙara gaya muku akan wani kakku ya da saboda ƙarya nake gaya muku shikenan ka faɗi wannan yi amma na tuba kuma wane ma ya yafe man duk inda ka je sai ka je ka faɗi wannan in ba haka ba har yanzu laifi na nan mu wanda ya zage mu sai wannan in bai ba za mu haɗu a can gaban rabbul izzati wal jalali a lokacin da in mun ci haƙƙin kaɗe ɗebi ladan mu a baka in ka ci namu a ɗibin naka a bamu cin ban cuci mutum ba don kai ya cuta min in ko mutum ya cuce ni Allah sharama min mun gano wannan da kyau ko a juru zuwa da tulu rafi ya ce koma a tambaye su annabi ya ce laula bistu fi sijin da ni na zauna gidan yaro tsula mala bisa yusuf tsawon zamanin da yusuf ya zauna yallaɓai ya aiko yanzu zo ya ce la'ajabtu da'iya ce da na ansa kira annabi yana jinjina ma annabawa ne in kai ka ce ka gani an ce zo kuma ya tsaya wani abu wai dan ya kwashe darajar wani ya ɗaura ma kanshi ai in wani da daraja ko dama kai kai mai ni na kasa gane shirman mutane wani ya samu daraja iri kaza e in kai kai mai to zaka yanzu misali shugaban kasa ya ba wasu ministoci da yake shi ya ba su ba ya kwace ba gwamnan kaduna ya ba wasu kwamishinoni da yake shi ya ba su ba ya kwace ba amma daraja kai za ka iya kwace ta ne in allah ya mawa daraja ko allah kana kallo dole ka bar shi sai <laughs> ka je ka nemi naka amma bari in zubar da na wani don ni in zama <laughs> a to ka zama allah kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko ai ba ma allah irin wannan karambano ya ce koma a tambaye matan nan ni da su ake da gaskiya inna rab inna rabbi bi hinna alim ai shi mai gidan ba fa Allah yake magana ba shi mai gidan yallaɓai ya san makirci suka yi mu ha ah, da makircin farko ba gaban shi aka yi ba ko ba gaban shi bane Yusuf yana zaune a yan share-share da ‘yan wanke-wanke da ‘yan goge-goge a gida, kawai sai matan yallaɓai sai ta neme shi wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi ta ga tamfatse tsan shi kawai sai ta ritsa shi a can ƙuryan ɗaki wa ghallaqatil abwab ta mai da ƙofofi ta rufe wa qalat haytalak ta ce to yanzu ya rage naka mun gano wannan da ko ko wai shikenan a ci gaba da harka to qala ma'azalla sai ce Allah ya sauwake Allah yasrubuki ne kuke cewa ko inna rabbi ahsana maswai mai gidana ya kyautata man man kaza ni zan ci amanan shi innahu la yuflihu zalimun masu cin amanan zamantakewan aure ba za su taba nasara a rayuwa ba ci tab ai wallahi Allah ya kiyaye wala qad hammad bihi kai ta mutu wajen san shi ta mutu wajen san shi wa hamma biha ka ita ma da fa kyakkyawa ce mun gano wannan da kyau ko laula an ra'a burhanan rabbi ba dan annabi yusuf ya yi fana'i wajen sanin allah ba to da ɓannan da ya faru allah kaɗai san yawan shi kazalika linasrif anhu su'a wal fahsha allah ya ce haka yake da alfasha da mugun abu ga mutanen kirki innahu min ibadinal mukhlasina annabi yusuf yana daga cikin bayan mu mukhlasai waɗanda suka mika al'amarinsu ga Allah tainan yenan tainan yenan ka auna haka ai kasan sai an yi daru sai an yi ta taburza wastabaqal bab ai da ya ba ita kawai hanyar kofa sai suka kama rige-rige musabaka kenan wajen bude kofa wa qaddat qamisahu min duburin a buɗe wannan kofan ya rufe ta buɗe ta bi shi haka kasan gidan manya haka yake amma kai kuwa daga ƙofa sai waje a ga wannan yana daga cikin surar talauci wasta baƙal bab in har ƙofa ɗaya ne ake kaiwa inda kake a ya samu matsala ai ƙofofi za ka yi barkatai ko da za a cin maka Allah da yawa ka fahimci wannan da kyau ko aka biyo shi a guje ƙarshe ya bude ƙofan ƙarshe ta kuma ta riga ta cafko shi shine ce wa qaddad qamisahu min duburin ta kama rigan shi ta baya sai ta to rigan zai malam ta riga gaba ɗaya ta yi laushi daga can baya ita kuma ta ƙoshi mata yin labai ce tana kama riga sai riga ta yagi ai din rigan ustazin da ka riƙe ka ba gani wajen sallah in aka yi mistake yana kai misali kana zaune ka zauna kan rigan shi kuma yayin kora zai miƙe wani labari yake bayarwa ustaz kenan wa alfa ya sayi da ha ladal bab suna zuwa kofar kawai sai ga yan labai mun gano wannan da kyau ku sai ga yan labai qalat sai ta marmaza ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an mara gaskiya shi ke fara cara yi ta surutu ka bar shi ya gama duk wanda ka ji ya yau tsubararan surutu ai an yi kaza mu wallahi tal wallahi makareci ne ka bar shi ta yi yayi ya gama ka ba shekara goma ya ta karya in ya gama goma ba ta ishe shi ba ka kara mai wata goma in goma ba ta ishe shi ba ka kara mai wata in ba ta ishe shi ba ka kara mai wata gejin zama mutumin kirki kenan in ka kai shekara arba'in ka daina karya ba ba ka toshe ya ce ma ba za ka shiri ba haka mutu ta iza balaga ashiddahu huwa balaga arba'ina sana kala rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka an amta alai ni'iman da Allah ya mawana da wani ba su gani ba shine sai su kasa gode mata da sun kalli kasansu ila da sun gode ma ni'iman da Allah ya masu. kawai ta yaga mai riga kuma ta ce wai ma arada ma jaza'u man arada bi ahlika su me sakamakon wanda ya nufin mugun abu ga iyalanka illa an jana? ni yalla bai ina ganin kawai a kulle shi au azabun alim ko ai mai azaba mai da ya kulle shi kawai dama wannan shine al'adan masu wa'azi ka daina bata maka kanka lokaci in dai ka shiga wannan harkan ko sai sun kulle ka wata rana duk waɗannan miyagun da ke makirci a kanmu abin da suke so kenan a kulle mu to an kulle mu mun fito abin da ke wajen mun gano dama ba wani abu bane ashe zama kawai ake yi ku gano wannan da kyau ko to sai me mun je mun gani kun yi makircin an kulle mu yanzu ba gashi muna zaune lafiya lau ba kuma kai ka mutu ka mutu duka Kala annabi su bai shiru ba haka sai da ya bata ta gama ko sannan ya fara nashi sai ce hiya rawadatni an nafsi ai ta ta neme ni kun gano wannan duk wanda ya yawo maganan banza a kanka ka bari ya gama ran da ya gama sai ka fara a lokacin kuma ya ce malam ya haka sai ka ce a'a ai kana ramawa ne ita ce ta neme ni wa shahida shahidun min ahliha to sai kuma alƙali ya shari'a ce in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat in rigan shi ya yage ta gaba ne shi ya neme ta ta ce ni za ka yi marashin kunya ni mai gidan naka e ta ci kwalan shi wajen kokarin cin kwalan riga sai ta yaga mai riga to in gaba da gaba ne shi ya fada mata wa huwa min al-kadhibin ƙarya yake in dai riga ta yage ta gaba wa in kana qamisuhu qudda min duburin in ko riga ta baya ta yage fa kazabat ƙarya take yi wa huwa min as-sadiqin shi ya gaskiya falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin yayin da ga riga ta yage ta baya to kaga first lady ce ba. in sai ya ce ƙala innahu min da kunna wai ai wannan ma wani ɓangare ne na makircinku ba ma ku kuka saki ba ina fata mun gano wannan da kyau inna da kunna azim lalle kaidin ku babba ne yusuf a arda an haza ba mu samu mu ji wannan maganin daga yau ka saka manya suke si banna kuma su ja kunninka kakka sake mu ji wannan magana a arda an hada wastagfiri li dhanbiki ke kuma yaron ke dade da Allah ki roki Allah gafara kin yi abin da ba mai kyau ba kun ga wannan ne kyau ko innaki kunti min al khatin gaskiya kin yi kuskure amma dai a bar magana kai kuma kai shiru ana nan wa kaga yalla yana da masaniya abin da ya faru ko yana da masaniya ana nan wa qala niswatun fil madinati ai labari sai ya shiga gari sirri mutum biyu ne kana sake kasa na uku ko ya tashi daga sirri kuma sai ka hadu da matsala don wani sai ya ƙara nashi e ka ce me zai ce ka ce eh haka ce shi za ka yi hankali wajen faɗin magana ko ya take wani sai ya ƙara nan da nan labari ya kai gari ai matan gari sai suka fara ce ce ku ce imratul azizi yalla bai a post lady rawu da fataha an nafsihi ita ke wannan ɗanyen aiki yaron gida lebara a ba ta kyauta ba kada shagafa hubba mugun so ya kama zuciyanta inna lanaraha fi dalalil mubin mu dai muna ganin gaskiya tana kan kuskure wannan ba daidai bane falamma sami adabi makarihinna yayin da ta ji labarin wannan makircin nasu arsalat ilaihinna sai ta aika da invitation a zo za a ci walima ka san dama su manyan mutane kullun aikin su kenan cin abinci ba su da aikin komi sai an ci an haɗa dina an haɗa shine fa aikin ba nan da nan sai ta aika wa atadad lahunna muttaka'an aka tsara wajen zama wajen cin abinci wa atad kullu wahidatin minhunna sikinan ta ba kowa wuka da aka ta shawashi wa qala tukhruj alaihinna sai ta je ta tsara annabi yusuf to annabi yusuf ma bai yi kwalliya ba ya firgita mata ballanta na ya kwalliya kenan yake malam mara aina hunna matan manyan mutane da su ga yusuf aka bar na suka ce wai suka gigice wa qatana aydiyahunna suka bi suka yayyanka hannunsu wa kulna hashalillah sai ga zikiri na bayyana suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ma hadha basharan wannan ba mutum bane in hadha illa malakun karim to kowa da ta koma gida in mijinta ya magana ce ni Yusuf nake so Allah ta ana mazaje ma kai kai magana ga namiji can an Yusuf ne saurayi na a'a kina mata aure kina da saurayi kuma a'a suka kulla ma Yusuf jaka tsaba suka yi mai sharri ai wannan sharrin ne ita ne ta ta runƙasa ta tumbatsa ta ja mai matsala ai a'a minista kaza ya zo ya kawo kuka minista kaza a darakta kaza a famsa a duk suka kawo kuka gashi gashi to tun a wancan ɗakin taron ta ce fa zalikunna allazi lumtun niko na ne fihi kun ga abin da kuke zargi na kan shi wala qadar hu an nafsi an neme shi din fasta a sama amma kuma shi da yake ba dan hannu bane wai tsoron Allah yake ji wala illam yaf'al ma amuruhu in yaki yin abin da nace mai ko la yusjananna wallahi sai na sa an kulle shi wala yakunanna min as-sagin sai ya wulakanta to da yaji tana nan kan bakanta ba tuba ta yi ba shine ce rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah gidan yari nike so gara shi da in yi abin da take kira na zuwa gare shi wa illa tasrif da hun Allah in baka kauda min da makircin waɗannan ba ko asbu ilaihinna dole zan karkata zuwa gare su wa akum minal jahilin zan zama daga cikin jahilai fastajaba lahu rabbuhu Allah ya karba addu'an nashi fasarafa anhu na Allah ya kauda mai da wannan makircin nasu innahu huwas samiun alim shikenan to ai shi ne da aka ce mai ya fito sai ce inna rabbi ai mai gidan bi kaidihinna kan makircin da suka kulla man alim yana sani a ji a tambaye shi ina fatan mun gano wannan da kyau ya dawo ya da labarin wannan wasiƙan yana sanar da abin da ke cikin tayi koko qala ma khatubukunna sai ya kira su duka illa bai zai tare zai taro da su wai meye labarin ku izra na yusufa an nafsihi lokacin da kuka haɗa kai wajen neman Yusuf ƙulna hasha lillah suka ce Allah ya sauwake mu muka neme shi ma alimna alaihi min su'in wallahi mu ba mu san wani mugun abu ga Yusuf ba haka ikon Allah shekara goma ana zagin bawan Allah yau kawai dare ɗaya Allah ya ga dama ya wanke shi ganon Timur Atul aziz sai matan yallaɓe ta ce al'ana has hasal haq yau fa gaskiya ta yi halinta ana rawatuhu an nafsi gaskiya ni na neme shi wa hula mina sadakin yusuf gaskiya yake wallahi a mutumin kirki ne ka gani ko ni wallahi tallahi ba mu komi da shi ba ƙarya ne kawai ka dan shirya dan a bata mai suna a ci mutuncin shi Allah al'azim haka abin ya faruwa wani ko in Allah ya tashi wulakanta shi ko kai ta zagin mutum yi ta a madadin ibadanka sai ya mutu baka roƙe shi gafara ba ka rasa kuma yanda za yi ya mutu kana son kai zagin zagin ya ƙi ci gaba ka je lahira duk ibadunka a kwashe a bashi wallahi da yawa mutane sai sun fada wannan tarkon da yawa saboda sun sake ma bakinsu zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib tace nayi wannan bayani ne dan kar Yusuf ya zaci cewa bayan idan shi zan ha'ince shi wa anna allaha la yahdi kaidal kha'inin Allah baya shiryar da dabarbarun maha'inta duk dabaran da ka shirya don ha'inci Allah sai ya dargaza shi ga mutum ya gama shiryawa in kaza ya faru kaza kenan duk sai ya gama lissafi Allah ya wargaza shi ya maida mai da hannun agogo baya wa ma ri'u nafsi ta ce wannan jawabin da nake ba fa ina kare kaina bane innan nafsa la'ammaratun bisu kusan ran mutum na umarnin shi da mugun abu in dai ka bar zuciyanka kowa ya bata ma rai ai an yi kaza kawai ka sake kai ta Allah ya ya umarce ka da mugun abin da in ka fada ba za ka fita ba illa ma rahima rabbi sai fa wanda ubangiji ya ji kai inna rabbi ghafurur rahim ta tuba kenan ko wa qala al malik tuni bihi sai laba ya ce aje a zo man da shi astakhlis li nafsi wanda zan keɓe shi na wani wannan wani irin minista kenan hmm? special duty eh minista mai aiki na musamman to shi kenan yusuf an ba shi mukamin minista daga gidan yari sai ina sai gidan gwamnati da yaro ne mai share-share amma yanzu kuma fa ofis yake da shi ga shigawa ga shiga oga kwata-kwata kun gano wannan da ke ku Khalisu li nafsi aiki na kawai zai falamma kallamahu yayin da ya tattauna da yallaɓai kala na al-yawma ladaina makinun amin ya ce a ah, kaka samu damuwa ai yau kuma ai a wajenmu kai amintacce ne qala ja'alni ala khaza'in inal art sai ce to gaskiya ai kar a bar ni a special duty yi man ma'aikata inda zan rika aiki kuma a sani a khaza'in inal art a bani minista na me minista na me finance ministan kuɗi kun gano wannan da kyau ko a ah, ka ba 'yan biki ministan kuɗi kace ku su zauna a ai wannan ƙaryan ka tashi a ƙarya inda ake tatso dukiyan ka kai saroniyar biki inda ake tara dukiyan da raba ta ka kai gwanayen biki ka gaya min za su zauna lafiya ai duk wani abin arziki ba a ba mace shi ina gaya mawa gaskiya duk sutun banzan da za ku yi ku yi gaskiya ke gaya muku ka kalla duk wani abin arziki na kasan nan mata aka raba ma ministan jirgin sama haɗari mafi girma mace ne ministan mai mace ministan kuɗi mace sai me ilimi mace sai me abubuwan ku masu tsada an kwashe an ba mace shi kuma ya je ya rushe mace ta gudanar da ku ka gaya man yadda za a zauna lafiya mun gano wannan da kyau kawai kun shiga tsakan mata nawa mata biyar sun kewaye ku ka gaya mai inda za ka yi labari ba gaskiya ba ne ai ba na kashe zoman ba daga wata aka kaso shi ina ba da mun gano nan da kyau ni na ruwana Allah ba ɗauke sarki ya samu dace wa gaskiya muke faɗi kuma duk wanda yake nan arewa ya ce zai wani abin da ba shi kenan ba ku kalle shi daga cikin cin amana yanzu waɗannan makiya da awon musulunci fa yanzu sun samu abin faɗa sai ku ce aje a kamo wancan tsohon sojan da waɗannan tsofaffin da ya aika ma za su kamu <laughs> ah, ai faɗan giwa toro me ka buga gangan wannan darin Allah ya sa mu dace Allah ce wa kazalika makkanna li Yusuf haka muka yi ma Yusuf madaukakiyan daraja fil a bayan ƙasa ya tabawwa minha haisu ya sha abin da yake a garin ya ga dama ko ina su ne masu damawa nusibu bi rahmatina man nasha kun ji ka'idan Allah ko in ka ga ɗaukaka Allah ne kawai ya ba wanda yake so wala nudiwa ajral muhsinin Allah ya ce ba ma tozarta aikin waɗanda suka yi aikin ƙwarai. ka je ka bincika in ka ga baka samu wata ɗaukaka ba kila ba aikin kwarai ka yi ba wala ajrul akhirati khairun amma ladan lahira shine mafi alkhairi lilladina amanu wa kanu yattaqu yanzu kaga ƴan uwan sun mai makirci ko eh sun mai makirci ba ɗan ƙarami ba yau kuma gashi can za su zo neman taimako za zo neman taimako na abubuwan da suka yi wanda ba mai kyau ba sun zo har an taimaka masu mun gano wannan da kyau ko sun te an taimaka masu ɗari bisa ɗari har magayacin sun koma garinsu an maɗayensu ƙazafi an ƙwace shi mun gano nan yanzu ɗan ubansu ya ce su koma sai sun nemo labari to yanzu ga nan sun komo har babansu ya makance har ma an kai mai rigan yusuf har ya warke har ya kaza shine sai yake cewa warafa abawaihi alal arshi. wa kharru lahu sujjada sau kwanta suka gaishe shi wa kala ya abati hadha ta'wilu ru'ya min qablu mahall shahid kenan kan yan uwan shi su goma sha duka sau kwanta suka gaishe shi uwa da uba duk suka yi gaisuwa ya ce to wannan shine ta fassara mafarkin can min qabla qad ja'ala ha rabbi haqqan ubangiji na ya sa mafarkin ya zama gaskiya wa qad ahsana bi kai lalle Allah ya kyautata min iz akhrajani min as-sijn lokacin da ya fidda ni daga gidan yari wa ja'a bikum min al-badawi ya dauko ku daga kauye ya kawo ku birni yasa duk wanda ya samu yan kuɗi ya bar kauye ko mu gari ina fatan mun gano wannan da kyau fa zar hafa sharrik la yaqir bikal garbu mun gano wannan batta ka bar kauye kai birni babu wajen zama a ƙauye ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ka zauna a ƙauye baka da yadda zaka yi ne amma ka samu yadda zaka yi birni waja abikum min al-badawi min ba'd an nadaga shaytanu baini wa baina ikhwati bayan lokacin duk makircin da ya faru da shedan ya shiga tsakana da ƴan uwana inna rabbi latiful lima yasha Allah mai tausa samu wanda ya so ne inna huwal alimul hakim lalle Allah masani ne ko mai hikima ne duk abin da kaga Allah ya yi akwai dalili yana sane ya yi kuma yana da hikiman da ya sa ya yi rabbi kada a teta ni minal mulk ce Allah ka bin mulki wa allamtani min ta'awil al ahadis sannan Allah ka karantar da ni fassarar mafarki mahallin shahir kenan fatirar samawati wal ard Allah kai ne ka kyage halittar samai da kasai anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah kai an mai gidana duniya da lahira tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin Allah ka sada ni da bayanka na ƙwarai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum